This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 41 da kuma 60, haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad, ko ma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta biyo iya Hausa.com da kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Da Kabiru Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke maku marhabin a shirinmu na wannan lokaci. To da yake yau Juma'a ce bayan an sha labaran duniya za a bugo waya a bayyana ra'ayi kan duk wani batun da mai magana ke ganin zai amfani jama'a. Kamar kullum lambobin da za a kira mu ɗin su ne. biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma sai an ji cewa ganin yadda cutar polio ke neman zama ga garabadau yau a garin Kaduna wata ƙungiyar 'yan jarida mai yaƙi da wannan muguwar cuta ta kira taron neman mafita. Amma yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniyar. firayim ministan ƙasar masar hisham kandal ya lashe takobin garbafa ƙoƙari da ministra ke yi wajen ganin isra'ila ta tsaye da cin zali da take yi a zirin gaza a kuma samu sukunin kaiwa ga cimma daidaituwar zaman lafiya mai ɗorewa haka ya biyo baya lugudan ba ma bamai da jiragen sama isra'ila ke yi ne a kan gaza da kuma mai da martanin da falasɗinawan hamas ke yi da harba rokoki a kan isra'ila a cikin kwanakin na uku a jere firayim ministan misra ya yi wannan furucin ne yau juma'a a gaza bayan wargajewa tsagaita wuta da isra'ila ta ce an cimma yarjejeniya da falasɗinawa a lokacin ziyarar da ya kai yankin na gaza sassa biyun suna ci gaba da musayar harbe-harbe da ba mai da rokoki wanda haka ya je yi jayo asarar rayukan yahudawa uku da 'yan falasɗina akalla ashirin firayim minista hisham ya yi kira da kai zuciya nesa inda yake cewa لن تتوانى عن yace gwamnatin juyin juya halin Misra za ta ci gaba da kokarin ganin an dauki duk wani mataki da ya dace da sadakarwa domin kawo ƙarshen hare-haren cin zali na Isra'ila a kuma kai ga samun nasarar cin wata yarjejeniya a tsakanin buɗe wutar ta tsagai da buɗe wuta za a kuma ci gaba da ɗaukar matakan fahimtar da Falasina irin muhimmancin da haƙuri ke da shi domin kaiwa ga samun nasarar kafa ƙasar Falasinu mai cin gashin kanta wadda birnin Kudus ka iya zama babban birnin ƙasar. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce wato sun ce suna wa masu sukan lamirin manufofin shugaban Barack Obama game da kare haƙƙin bul'adama da cewa ba zai kauda kai ba daga neman yin gyara a ƙasashen da zai kai ziyarar aiki a nahiyar Asiya. gobe asabar shugaba obama zai fara ziyarar aikin kwanaki uku a ƙasashen kudu maso gabashin asiya da suka hada da cambodia da thailand da bama wannan shine karo na farko da zai kai irin wannan ziyarar tun sake zaɓar rasa shugaban amurka zagaye na biyu an shirya cewa shugaban na amurka zai fara yada zango ne a ƙasar bama inda zai zama shine shugaban amurka na farko da zai kai ziyara saboda jimawar da ƙasar ta yi ƙarƙashin salon mulkin daniya irin na suji. To daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron labaran nan. Rahotanni da ke fitowa daga ƙasar Saliwa Afirka ta yamma na cewa gobe a sabar insha Allah. Al'ummar ƙasar za su je rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'ar zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Shugaba Karomo mai ci a yanzu yana fuskantar abokan takarar kujerar tasa guda takwas cikinsu har da jagoran kungiyar hamayya ta julius ma'ada biyo makonni kafin wannan rana ta zaɓe jami'in siyasar ƙasar salio sun da kufa kayan da nayi wajen wato yin gangamin yaƙi neman zaɓe sun kuma yi kira ga magoya bayansu da su kaucewa ta da rigima da ɓatuncin juna domin kaucewa abin da ya faru a zaben shekara ta 2007 hukumar zaben kasar ta saliyo ta kudura aniyar ganin an gudanar da wannan zaɓe na gobe cikin yanci da walwala da lumana. A yau Juma'a ce tsohon daraktan hukumar ayyukan leƙen asiri ta Amurka CIA David Petros ke gurfana a gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka domin ba da shaida kan abin da ya sani. game da harin ƙunar bakin waken da aka kai wa ƙaramin ofishin jakadancin amurka da bangezi na ƙasar libya a watan santumba da ya gabata haɗin gwiwar kwamitin majalisun dattawa da ta wakilan amurka sun fara gudanar da wani zama cikin sirri tun daga jiya alhamis domin tsara hanyar bi wajen gudanar da bincike game da harin da ya kashe jakadan amurka christopher steven da jami'an jakadancin amurka uku da yawa daga cikin 'yan majalisar dokokin amurka na tsoron tana yiwuwa babu cikakken tsaro a ofishin ayyukan jakadancin amurka abinda ya janyo samun nasarar kai harin kunar bakin waken labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani da cutar polio na neman zama Garba, dau a Najeriya kan haka ne kungiyar 'yan jarida mai yaƙi da wannan cutar ta shirya wani taro yau dinnan a garin Kaduna don neman bakin zaran Ga wakilin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da rahoto. ganin irin ƙoƙarin da hukumomi ke yi na kawar da cutar shan inna wato polio a Najeriya yasa wata ƙungiyar 'yan jarida a Kaduna mai suna ƙungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar polio daga ya kamata ta shiga cikin wannan yaƙi gada-gada domin ba da nasu gudunmawan wajen kawar da cutar a jihar Kaduna da Najeriya baki ɗaya. Malam Samuel Aruwan shine shugaban ƙungiyar ya yi mana bayanin dalilin shigan ƙungiyar cikin yaƙi da cutar a wajen wani taro da ƙungiyar ta shirya a Kaduna. da kasan cewa akwai wahalhalu da yawa wanda mutane ke fuskanta musamman mutanen mu wanda suke karkara da kuma waanda ba su fahimci takamamme menene muhimmancin wannan cutan polio ko kuma ita maganin da ake digawa yara so dalilin da ya sa muka haduwa nan mun haɗu ne don mu gaya ma junan mu gaskiya mu kuma duba ta yaya ta wani dabara ne kuma za mu iya yi na inda za mu iya wayar ma da mutanen mu kai su fahimci lalle lalle wannan abin ya zama jazaman a wannan harkar da muke yi na ganin cewa an kawar da wannan cutan a yankin musamman ta arewacin Najeriya. Mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara a harkokin addinin Krista Reverend Joseph Hayab ya bayyana cewa rashin faɗin gaskiya ga jama'a daga shugabannin addini na ɗaya daga cikin abin da yasa iyaye ke kin karɓar allurar rigakafin shan innar. Abubuwa suna canza kowane rana amma masu ilimin sai a fasata bayanin da za a yi yana wannan na goyon bayan wannan wannan na goyon bayan wannan idan an samu kare ne ana kara amma in yau ka ba da sako ga masu polio gobe ka zo ka sun sakon ka faɗi da shi wani abu daban mai saurara sai fara tambaya ce to wannan polio din nan shin jiya ga abin da ka ce fa yau kuma kana faɗin wani abu daban to masu yakin polio kamata su koma su duba sakon da suke yi shin jama'a sun fahimci sakon nan ka da cewa ah, shugabannin addini suna da rawar da su taka wajen kawar da wannan cuta ya zama wajibi suna da rawa domin su suke da hakkin ilimantar da mutane su suke da hakkin koyar da mutane sanar ce mutane su kuma karfafa mutane su fita su je su yi kama yadda wani ya yi bayani nan ya shugaban addini zai ce wa mutane kada su je polio amma ya san da cewa idan ya soka maka za a bashi maganin polio kuma dole ya karba dr madinatu shehu ita ce babbar sakatariya a ma'aikatar yada labaru ta jihar kaduna ta yi kila ga iyaye mata da su ba da 'ya'yansu domin a yi musu allurar rigakafin shan innan domin a a kau da cutar domin kuwa allurar ba ta da wani illa. To ina so iya mata su sani cewa shi wannan polio ba wani abu ne sabo ba mu lokacin da muka rika haihuwan yaya tunda ni yanzu ina jin yata ta farko ita ta shekara talatin da wani abu lokacin da muka rika haihuwan yaya kai su muke duk wata ana musu wannan rigakafi na polio za a yi musu wata uku ana yi saboda darajar shi yaro ya rayu cikin inganci ya rayu bai na kasa ba sabida haka nan wannan ba fa wani abu bane sabo illa dai watakila waɗansu sun sa siyasa ne a ciki yasa ake ganin sabo a'a gaskiya wannan kuma ba hanyar wani ƙayar da iyali ba ne, ba hanyar wani tauye jama'a ba ne. a'a hanya ce ta ci gaba lafiyan ɗanka ai shi ne lafiyan uwa ƙasashen Najeriya Pakistan Afghanistan da Chad ke ɗauke da cutar polio a duniya baki ɗaya yayin da zuwa yanzu alƙaluma na nuni da cewa Najeriya na da yara ɗari da biyu a ciki jihar Kaduna na da yara goma sha hudu waɗanda ke ɗauke da cutar polio Nasiru Yakubu Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. ku kawo ‘ya'ya wajen ɗiga musu allura, allura duk ko ta baki allura ko ba ta da illa, domin an kira ga mutane. To Allah ba mu lafiya, idan an jima kaɗan za a kira waya domin bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da mai magana ke ganin zai amfani jama'a. amma kafin lokacin sai a ɗan saurari wannan. Aikin zan ba ba ba ba ba ba ba ba ba yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. iya eh, to da alamar dai akwai kira daga azarai wake kan laye Ta Samisu mai kalifi a kawunta azarai to muna jin ka malam Samisu yawa ni ra'ayina ran kai da ina magana ne akan shugabanci na yanzu to ci gaba shugabancin nan kuma eh shugabancin nan kuma mu an ce a mu ake yi wa talakawa amma yanzu ga shi ya kasance kurin koyaushe sai faɗa ka ji shi can ka ji shi can ka ji shi can an rasa yadda za a yi a ce ga yadda abu ne shi ne kawai damuwa ta me za a yi a kai ne. to mun gode daga azare bari mu je mu koko dai mu tsaya jihar bauchi amma cikin garin bauchi. wake kan layi a bauchi. ko kuma mai biredi a na nagwari karamar hukumar jama'ar jihar Bauchi. To muna jin ka. To ba da wa gona ba me ake <laughs> Yau, yau, yau rana ce da za ka faɗi ra'ayinka kan duk wani maudu'in da kake ganin na da muhimmanci ga kowa da kowa ba kai kaɗai ba. Kan tsarin mulkin Najeriya? Ko kan menene? ni a ra'ayina dai kan batun tsarin mulkin na, a shirya kariya na shugabanni daga gwamna zuwa shugaban ƙasa. Saboda me? Gani suke in wannan kariyar tana nan kawo mulkin ba zai kare ba. To, to mun gode sosai daga Bauchi bari mu je mu wa wake kan layi a mai duguri? to da alamar dai layin maiduguri ya tsinke mm. su kiran wasu mm. fahimta ba ne ana so ne wato su bayyana ra'ayinsu a kowace juma eh. mutum ya bayyana ra'ayinsu akan yadda za a gyara halin zaman rayuwa a ko ina ma afirka ba sai mm. lalle a najeriya ba shi ne abin eh. nake mamaki ban ji har yanzu wani ya kawo ta kwakwaran eh. shawara kan sha ga ga abin da za a yi ba barayi sun damu mutane misali a najeriya hmm. ga yawan wata kisan kai da ake yi ga rashin haɗin kai hmm. a tsakanin 'yan arewa musamman ma shugabannin arewa duk wannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata a tattauna ake mutanen mu sun dan fahimta sun dan yi gyara akai yaya batun noma kuma duk wannan babu duk dai da sauransu to bari mu je mu Maiduguri watakila wannan malamin ya fahimci abin wake kan layi a Maiduguri hello Muna jin ka na malam na Maiduguri, muna jin ka. Hamidu na wani daga Maiduguri. To malam Hamidu barka da ci gaba. Ni ra'ayina kan To To malam na Maiduguri kai ma layin ka ya katse bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Kaduna to yau dai layukan dai alhaji kamar dai sai katsewa suke sai ba ko su ma dai ga dukkan alamu dai su ba su kiran ne ba su shirya ba <laughs> eh, ko kuma dai layukan dai eh, to domin idan to bari mu je mu zamfara wake kan layi a zamfara muhammadu sani ne daga zamfara to malam muhammadu muna jin ka eh gusau ne katako ci gaba eh ra'ayina shine game da kundin tsarin mulkin najeriya eh e to gaskiya muna fata a cire wannan kariyar da an kawo 'yan siyasa mu hmm. ba gaskiya ba don wannan kariyar ita ke sa suna zalunci To baka ganin idan aka cire kariyar wato ba za su samu natsuwa su yi shugabanci ba za a rinka kai su kotu a raba musu hankali? Eh to kuma gaskiya ne amma su wannan kariyar da ita suka umfani da ita suna cin amanar su ko ba gaskiya ba su ga duk abin da sun kai ba da za a yi a kai su ara. To, mun gode sosai da wannan eh. ra'ayi naka. Bari mu je Jos, eh. wake kan layi a Jos? Alhaji Husaini ne daga Jos. To, muna jin ka Alhaji Husaini. Ni ra'ayi na a kan maganan Obasanjo da yake magana kan revolution a Najeriya dakawa za su revolution. Oh. to kaga gurbacewa talakawa ko kuma matasa a najeriya ai daga zamanin sa ne aka fara samun gurbacewar matasa kuma kuma bai yi wa matasan komai ba to bai tanadar musu abin da zai hana su gurbacewar ba sai yanzu ya ce wasu maganganu wanda ba su dace ba kaga dattijo yana kiran kansa shi dattijo ne bai kamata irin waɗannan maganganu ba To, mun gode da wannan. Dattijo yana wacce ta dace hmm. da hankali kuma da daidai da ra'ayin talakawa ko kuma abin nan dinsu. Amma kana ganin kana ganin juyin juya halin na da muhimmanci ko ko babu? Eh, juyin juya halin kan ko ba da ko ba jima a Najeriya za a yi shi. amma cikin kwanciyar hankali ko su ba su da adalci ba su tausayin talakawa ba sa duba rayuwar talakawan da suka zaɓe su ko kuma suke mallaka amma ka fi son a yi shi cikin kwanciyar hankali na ce amma ka fi son a yi shi cikin kwanciyar hankali eh? na ce amma ka fi son a yi shi cikin kwanciyar hankali ko eh, to mun gode bari mu kaɗa yobe wake kan layi a yobe Ana kana magana da Muhammad Shatima daga Yoga State. To muna jin kamalan Shatima. Eh ana ina magana dama akan yanayin shugabanninmu na yanzu da halin da muka tsinci a ciki. Eh. Misali yanzu a yoga irin abin da yake faruwa gashi yanzu kwanan nan a irin garinmu na Buniyari matsala ya faru mun yi ta guje-guje da sauransu jami'an tsaro su kama nan su kama nan gaskiya halin da muke ciki kan gaskiya yanzu ba ma jin daɗin shi a Najeriya ina kira ga shugabanninmu mu shugabanni masu samu a yi gyara kan wannan al'amari. Wace irin gyara kake son a yi? Eh a yi gyara dai yadda za mu samu maslaha dai a samu sulhu da irin abubuwan da yake faruwa a Najeriya nan na rashin zaman lafiya. To, mun gode sosai da wannan wato ra'ayi naka. Bari mu je Naja, wake kan layi a Naja? Labaran a To, muna jin kamalan labaran. Yawa launin ku. Lafiya lau barka da. A wani lafiya ya aiki. Lafiya lau muna jin ka. Yau abin da muke abin da ni na ra'ayi da mm, shugabanni ka samu. Mm. Don Allah don Allah in ba a suka yi ba. To baya za mu samu zaman lafiya tsakanin a Najeriya gaba ɗaya. Shi ya kamata mu samu ga hanya mu da muke talakoki muna biye da su. Kuma gaskiya ba. Haka. Duk suka nuna muna hanya na ta'a. mun ma dole mun bi su akan da'an nan amma rashin da'an nan mun muna cikin wahala ne ko lokacin mu talakokin Najeriya To, mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu je jama'ari. Wake kan layi a jama'ari? To, Ibrahim ta almasi ta babban ya ilim masu ba ta alkari a tare da salisu da mai biredi da jama'ar Zarabu. To, babban ya shi ma ya gaishe ka muna jin ka. Yau, to yau ni ra'ayi na zan kira da san ce zan wa jama'a al'umma duniya fata alkai da dangane da cewa sabuwar shekara ta musulun dukkan fitintunu da suka wuce Allah sa su ce kenan alkhairin da ke cikin wannan shekara mai kamawa Allah tabbatar mana da shi dukkan fitinin da su faru Allah tabbatar mana shi can haka wannan shi ne ra'ayina daga salisu na gaskiya biredi jama'a na gode ibrahim ta alamun da babban yaya na gode to mun gode baban yaya ma ya ce ya gode da addu'ar da kama na gaba ɗaya to bari mu je mu ya wuri wake kan layi a ya wuri eh, Malam Ibrahim kana magana da ɗan asuba mai fata ya wuri. To muna jin kaya Malam ɗan asuba. To da farko ina so in dan ja hankalin mutane dangane da wata kafar watsa labarai da muka gama saurare yanzu sun yi magana akan yadda ake samun rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya. to ina so in jawo hankalin mutane don allah don annabi su a manoma da makiyaya su san cewa a zaman duniya cudani in ka ne mm. abin da ke sa ana yawan samun matsaloli tsakanin fulani da makiyaya gaskiya akwai wasu waɗanda suke amfana da wannan fitina shi yasa fitinar tikici tikicin yewa ana amfani da a wannan dama ana zalunta fulani a wani lokaci wanda ana samun haɗin baki tsakanin su a manoma da wasu hukumomi domin a rinka zalunta fulani su fulani ne masu dabbobi shi yasa abubuwan aka rasa gane gaba aka rasa gane baya to yana so in jawo hankalin mutane a ji tsoron Allah to Allah sa za a mutu a hadu da ubangiji mm. a wannan abun kowa ya san inda matsalolin suke to mun gode su an jami'an tsaro ana zalunta waɗannan fulani saboda dai mun gode sosai da wannan bayani da kai mana da fatan hukuma za ta san matakin da ya dace ta ɗauka bari mu je adamawa ke kan layi adamawa to layin Adamawa ya katse to jama'a mun gode maku da wato ra'ayoyin da kuka bayar a wannan karan sai kuma wani jikon mun gode To lokacin ya zo da za mu kawo muku sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. A ranar 24 ga watan Oktoba nan da ya gabata ne wakilan Amurka da na ƙasar Isra'ila suka zauna suka daddale magana akan wata doguwar yarjejeniya ta fahimtar juna tsakanin su akan sukan ƙasar ta Isra'ila wanda aka ƙara tsawaita lokacin da za a biya su. wannan fa ya biyo ne bayan sa hannun da shugaban barack obama na amurka ya yi a watan yulin da ya wuce kan ya yarjejeniyar tabbatar da su wa'annan basussukan abin da ya bude hanyar baiwa isra'ila tabbaci na samun bashi da yawan suke iya kaiwa dala miliyan dubu uku da digo takwas wanda shi ma kansa wani bangare ne na mankudan zunzurutun kudade kimanin dala miliyan dubu tara wanda amurka ta yi alkawarin za ta baiwa isra'ila din tanadi babban majin amurka tim getna da shugaban ma'aikatar harkokin kudin bani isra'ila din doron cohen su ne suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna wannan tabbacin a cewar mr getna haɗe da ƙarfafa matakai masu inganci na tabbatar da inganci amfani da su kuɗaɗen duka su ne suke taimakawa wajen maido da karfin tattalin arzikin isra'ila da ya ɗan ji jiki wannan kusoshin biyu na amurka da isra'ila sun rataba hannu akan wannan yarjejeniyar ne dai a wajen taron sa na shekara-shekara da suke na ƙungiyarsu ta haɗin gwiwa ta 'yan kasuwan ƙasashen biyu wacce aka fi sanu da suna da harfan jedg tun cikin shekarar 2003 amurka ta ƙirƙiro wannan shirin na bada tabbacin bashin a ƙasar da yahudu lokacin da tattalin arzikin ƙasar da kuma na dukkan kusan ƙasashen duniya yake ja da baya wannan shirye-shiryen bada tabbacin bashi na amurka suna amfani da ƙarfin amincewa da bankuna suka yi wa shi tattalin arzikin amurka din wajen baiwa ita isra'ila ranci lokacin da take so kuma saboda wannan tabbacin na amurka da take morewa har ila isra'ila tana morewa samun su basussukan din ba tare da kuɗin ruwa mai yawa ba daga bankuna haka kuma a sanadin wannan daurin gindin na amurka ta fuskar irin su basussukan tattalin arzikin wani isra'ila yana ci gaba da farfadowa duk da raunin tattalin arzikin sauran kasashen duniya wannan ya taimaka wa isra'ila wajen hana tashin farashin kayan masurufi ya masa ta rage yawan bashin da take ci yayin da kuma take kare yawan hajar da take fitarwa zuwa wasu ƙasashen duniya tana saida musu isra'ila tana matukar godiya da yabawa ga wannan karimci na amurka in ji daren wato shi daraktan ma'aikatar kudaden isra'ila ke hankohin wanda ya kara da cewa wannan shirin ba da tabbacin basussukan ya taimaka matuka wajen tabbatar da ingancin tsaro da kuma zaman lafiyar ƙasar ta isra'ila sannan kuma shirin na jedg zai ci gaba da tabbatar da ƙarin ingancin zumuncin da ke tsakanin ƙasashen nan biyu isra'ila muhimmiyar abokiyar aiki ce ta amurka in ji shi kuma ma'ajin amurka getna wanda ya karasa da cewa saboda haka ne nasarar wannan shirin take da tarin muhimmanci a gurinmu to wannan shine sharhin mura amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka masu sauraron mu kafin mu ci gaba ga wannan saƙon Sashen Hausa na murya Amurka na farin cikin gabatar muku da wani sabon shiri mai suna himma ba ta gargo. Shiri mai dauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanenmu na kasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a kasashen waje. gaskiya wanda ke zance ne ne dan afirka na farko da na fara samun wannan kyauta uwar rago ake wajaje ta kuwa sai san barka rago rago bai taba <laughs> samun wani ci gaba a duniya za ku ji shirar labarai masu ban sha'awa da ban mamaki da karfafa gwiwa na gwagwarmayar da waɗannan 'yan afirka suke yi da kuma yadda suke cimma nasara a fagen su na aiki ko sana'a wannan sabon shiri na himma ba ta rago zai zo muku ne kowace laraba shirinmu na karfe hudu na la'asar himma ba ta Babu daɗi ba na yin ba ka da irin ta ba. To, jama'a ga Kabiru fage ya dawo da labaran duniya amma a takaice. To, Ibrahim, hukumomin Burkina Faso sun bayyana cewa biyu daga cikin ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Mali. sun ce a shirye suke da su fara tattaunawa da za a taimaka a kawo ƙarshen rikicin siyasa da ke daba ƙasar mali din minista harkokin wajen ƙasar burkina faso jibrila fasole ne ya shaida tare manema labarai haka yau juma'a cewa shugaba blaise kamfore ya ma kammala tattaunawa tare da wakilan ƙungiyar 'yan tawayen abzinawa masu neman ballewa da kuma ƙungiyar mla ta ansaruddin a birnin wagadugu dukkan su biyun sun amince da zauna a fara tattaunawa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar cinikayyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas firayim ministan ƙasar misira hisham kandil ya layi takwaban ganin an kai ga samun nasara da misira ke yi domin kawo ƙarshen cin tsali da isra'ila ke wa falastinawa a ziran gaza gobe asabar kuma shugaba barak obama na amurka zai fara ziyarar aikinsa ta farko tun kammala zabe zuwa yankin kudu maso gabashin asiya a yau juma'a tsohon darakta hukumar ayyukan leƙen asiri ta amurka cia ya gurfana a gaban kwamitin majalisar dokoki to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu kafin yi sallama da ku bari in miƙa saƙon ta'aziyya ga mama amina iliyasu wato mamar lawan a matazu da mama rabi lawan a kano da sauran dangin malam labaran iliyasu matazu wanda ya rasu a ɗazunan sanadiyar kaɗe shi da mota ta yi a garin na matazu allah ya rahamshe shi amin yanzu a madadin kabiru fage da ya na gabatar da shirin da fatuma kalala da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai gobe. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.